من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العابدون بالمعروف الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ولأنصار الذين اتبعوه في ساعة ما أكاد تزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا باطل عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أرضهم وظلوا وظلوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شرن دقيقة وطن رمضان هجرة تدبو دقري حدود أربعين دقيقة يداتي بشاهد وطن ديار شكرا تدبو دقيقة شرين من تفسير سورة المؤمنون kuma za mu ci gaba daga aya ta 55 a yau insha Allah wannan karatu yana dauke da bayani akan cewa yawan samun alkhairi baya nuna tsiran bawa a duniya ko kiyama wato saboda kana yawaita samun alkhairi kana samun biyan bukatunka wannan baya nuna cewar ka tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana karkashin abin da ake kira alkarama alkarama ita ce kyautar da Allah yake ma dan adam ita karama tana zama kyauta ta duniya ko kuma ta zama kyauta ta kiyama wannan ya sa malamai suka rubuta littafai akan bayanin karama kamar misali muhammad bin ali a shaukari al'imamu shaukani wanda ya rasu a hijira ta 250 shekararsa 191 da mutuwa a yau rahimahullah yana da littafi da ake kira kafurul waliyi ala sharhi hadisul wali yana cikin littafai mafi muhimmanci da suke magana akan walitaka walici menene ake nufi da waliyi me ake nufi da karama littafin nasa shafi na 272 ya ce idan kaga kana samun wani abu a rayuwa kana samun nasara kasan akwai wanda rayuwarsa kullum a cikin nasara idan kana samun nasara karka ɗauka wannan nasarar da kake samu alama ce da take nuna allah yana son ka hakanan idan kana samun rashin nasara a cikin al'amura wannan kada ya nuna maka kada ya sa ma tunanin cewa Allah ne bai son ka musamman yana faruwa ta sashin addu'a za ka ga mutum ya roƙi Allah nan take Allah ya karba idan Allah ya karba addu'anka ka samu ijaba Kar ka dauka wannan ijabar da ka samu alama ce da take nuna Allah yana son ka ba haka bane gaggauta amsa addu'ar bawa ba ta nuna son Allah ga bawa wajibi ne musan da haka domin aqidar ahlus suna ke. kuma shine abin da Allah ya magana a cikin alqur'ani haka nan haka za ka tarar su a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة الإمام الشوكاني a littafin nasa kafarul wali ya ce duk abin da ka gani ka samu ta nasara in ma ta addu'anka ko kuma ta wani abu da ka yi haka sai ka samu nasara kar ka ɗauka Allah yana son ka ne ba ka wani abin farko shi ne ka bijiro ayyukanka da maganganunka ka kara su da alkur'ani da sunnar mazan Allah aikin da kake yi shin ya dace da ayar alkur'ani ya dace da sunnar manzon Allah addu'ar ma da kai ka samu biyan bukata ita kanta addu'an ko da ka samu biyan bukata addu'ar ka karata ka karata da alkur'ani da sunnar manzon Allah ita kanta addu'a al-imam shaukani ce fa in kanat muwafaqatan laha fa hiya haqqun wa sidqun wa karama min Allah subhanahu idan ka kara aikin ka da alkur'ani da sunnar annabi sai ka ga cewa ayyukanka ba su saba ma umarnin Allah da manzon Allah ba to ka sani wannan ijabar da ka samu karama ce daga Allah ba shakka Allah yana son ka wa in kanat mukhalafa li shay'in min zalika amma da ka kwatanta ayyukanka da alqur'ani da sunna sai ka samu ayyukan sun saba ma ka'ida ba su dace da maganar Allah ba ba su dace da sunnar manzon Allah ba yace to falyalam annahu maqdu'un mamkurun bihi ka sani cewar shedan yana wasa da hankalinka wannan samun biyan bukata ma da yi istidiraji wato Allah ne ya baka lahirarka ya gaggauta maka a duniya amma ba don yana son ka ba zai za ka ga mutum ya yi tsafi kuma ya samu biyan bukata ko tsafi zai yi ya samu biyan bukata don haka ba wai samun biyan bukatar shi ke nuna mutum ya tsira a duniya ko lahira ba no ya kara aikinsa da alkur'ani da sunar annabi domin su ne mizani su ne abinda annabi ya bar mana idan muna son mu tsira mu rika auna ayyukanmu da su saboda haka in ka dubi alqur'ani tuntuni Allah ya faɗi haka suratul fajr fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana ashe don Allah ya baka wata ni'ima wannan baya nuna ya baka karama no karamar tana iya zama ta duniya ce kawai banda ta lahira ne ya ce fa a akramahu wa na'amahu idan Allah ya baka dukiya wannan karama ce ta duniya ya baka ƴaƴa karama ce ta duniya wannan baya nuna Allah yana son ka baya nuna cewar ka tsira saboda haka sa a zamanin sahabban manzon Allah wallahi karama ba ta da yawa abinda zai baka mamaki idan kana duba tarihi za ka ga zamanin sahabbai karama ba ta da yawa sai bayan sahabbai sun tafi sai karama ta dinga yawa shi ne malamai suke cewa ya aka yi haka ya faru ai waɗanda ya kamata a ce sun samu karamar allah su ne sahabbai in ka dubi sharhul ya ji zuɗi na biyu shafin 747 haka alfurkan zai na awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shafin 128 za ka gani a littafai da yawa malamai sun yi magana a kai zamanin sahabbai babu karama sosai babu karama bayan sahabbai sun tafi sai karama ce yawa me hikimar haka malamai sun ba da amsa kamar irin taimiyya cikin majmu'u fatawa yana mujallar na goma shafin ɗari hudu talatin da ɗaya ke an kawari ke ilman wa kudura la ta turul musulun fi dini ka roƙi allah baka ga am ijaba nan take ba ko kuma baka samu wata karama inda ake cewa malamai suna samu ba yace wannan baya nuna kai nisa da Allah ba mamaki ma kafi kusa da Allah akan haka sannan kuma don an ba wa mutum karama din wannan baya nuna cewar Allah yana son shi shi sa jarabawa ne bal qad yakunu adamu zalika anfa'u lahu fi dinihi rashin baka karama shi yafi amfanar ka ga ka domin idan aka baka karama ba mamaki shaidan ya rude ka ka fara tunanin ai yanzu ka shiga cikin waliyan Allah daga nan sai ka daina aiki mutum sai ya zama tababbe don haka yasa su sahabbai abin da yasa ba su samu karama ba saboda su riga sun samu yardan Allah wanda ya riga ya samu yardan Allah wace karama yake bukata Allah ya ce ya yarda da su a Qur'ani musali tunda Allah ya ce ya yarda da sahabbai ai an gama ai karama ana baka ne dan ta zama alamar Allah ya yarda da kai to amma sahabbai sun da sun samu yardan Allah to amma in ka ji ana cewa ana bada karama daga baya to wannan ana bayarwa ne saboda gwada imani saboda Allah ya gwada imani ka hatta wato shi kansa waliyin Allah idan Allah ya bashi wata karama jarabawa ce ba ta nuna Allah yana son shi ita karama ba wai kyauta ce tsantsa Allah ya turo ta ga dan adam ba karama da kaji ana magana jarabawa ce sau da yawa mutum yakan samu karama ta zama dalilin halakarsa saboda haka yasa rashin samunta ya fi amfani ga bawa akan samunta don yana zuwa ta addu'a misali zaka ga mutum ya yi addu'a Allah ya biya masa bukata ya nemi haihuwa Allah ya bada haihuwa duk abin da ya roka sai a bashi sai ya samu sai ka jana cewa wani ai bakinsa kamar yankan wuka ko shi kuma sai ya fara cika baki kaga ya halaka ko to shine abin da Allah ya faɗa mana anan yace ayahsabuna أيحسبون أنما نمدهم wa مال وبنين أيحسبون annama نمدهم Allah yace suna tsammani. abubuwan da muke ta ba su, basu numidduhum nu'tihim abubuwan da muke ta ba basu dinnan min malin na dukiya wa banina da 'ya'ya. ka roki dukiya an baka ka roki haihuwa an baka Allah yake kana tsammani me musari'u lahum nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun musari'u lahum fil khairati Allah yake suna tsammani muna gaggauta ba su alkhairi ne na duniya da lahira la Allah yake bal la yash'urun su ma sani ba wato don ka roki Allah Allah ka bani dukiya sai ka ga dukiya Allah ka bani lafiya sai ka ga lafiya Allah ka bani ƴaƴa sai ka ga ƴaƴan sai ka ce a haba mu kan ai muna kusa da Allah ina ce wannan jarabawa ce so ijabar kanta jarabawa ce ka roƙi Allah ka ga biyan bukata jarabawa ne ka dinga samun alheri a rayuwarka jarabawa ne wannan baya nuna wai ka kusa da Allah wannan baya nuna ka tsira a duniya ko ka tsira a kiyama don haka don mutum ya samu haihuwa da wanda ya rasa haihuwa da wanda ya samu dukiya da wanda ya rasa da wanda ya samu lafiya da wanda ya rasa dukkan su babu wani wanda Allah ke so sai dai wanda ya ci jarabawa shine wanda Allah ke so idan an ba ta wannan baka ne zama bai halaka ka ba bukaci jarabawa idan an hana ka hana kan ya zama bai halaka ka ba bukaci jarabawa amma ba wai baka din kawai shine ainihin yake nuna son Allah ba shine abin da Allah yake faɗa mana anan so da haka mu daina duba ayyukanmu eh, idan muna duba ayyukan mu har muna dogara da su to suna iya zama sababin halakarmu kuma da yawa sun halaka ta wannan hanya saboda suna ganin wato sun kai wata daraja ta ilimi ko kuwa sun kai daraja ta ta wanda duk abin da suka ruki Allah Allah yana ba su wannan abin sai ya ruɗe su su yi tunanin cewa Allah yana son su to Allah sai ya gaya mana siffar waɗanda yake so mu kiyaye waɗannan siffofin da nan ne za mu gane shin muna cikin masoya Allah ko makiya Allah Allah ka sani me Allah yake إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم الله ينا يبون متاني ودن دسو saboda tsoron Allah mushfiqu na rayuwarsu gaba ɗaya a cikin firgita suke rayuwarsu gaba ɗaya shi yasa aka ce mushfiqu bima hum alaihi min khashyatillah khaifuna min iqabihi shi mutumin kwarai har ya mutu tsoro yake shin aikin sa ma an karba kuwa shi ne da Allah ya faɗa min khashiyati rabbih saboda ne saboda tsananin tsoron Allah mutumin kwarai baya zama ya sanya ma kansa tunanin ai yanzu Allah ya karbe shi la ai yanzu Allah ya yarda shi ai yanzu muna cikin waliyan Allah a'a mutumin kwarai bai da wannan sifa inda Allah tabaraka wa ta'ala rayuwarsa gaba daya yana cikin <clears throat> fargaba ne saboda tsoron yanda zai hadu da Allah don baka da tabbacin Allah ya karba aikin ka ko bai karɓa ba ko ni kansa kuma komai hidimar da kai wa addinin musulunci baka da tabbas a kan cewa wannan abin da kai Allah ya riga ya karɓa saboda akwai sharuɗan karɓan aiki baka sani ba ko ka cin musu ko baka cin musu ba sai ya ce والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم ودندا سوني ودندا game da ayoyin Allah wato suna suna imani a koda yaushe yusaddiqun shi mutumin kwarai duk sa'ilin da aka karanta masa ayar alqur'ani yana gaskantawa bai karyatawa Su karta ka yadda a samu kana karyata maganar Allah ta tabaraka wa ta'ala sannan ka sa kanka cikin waɗanda ake ganin Allah ya karbe su na wato ka zan ko da yaushe kana shirye da an ce Wani kaza ba kyau to alhamdulillah Allah ya sa mu bari Wani abu kaza yana da kyau to Allah ya ce mu ke mu iya aikatawa wane kai kuskure na karba Allah ya sa in gyara ka zan mai wannan siffa ba mai kirjewa ba a gaya ma ayar alkur'ani ta kare ta duk mai kare ta ayar alkur'ani wannan bai cikin mutu waɗanda Allah ke son su sai ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kuma waɗanda ba su yin shirka ga ubangijinsu wato shine Allah tabaaraka ta'ala ba sa shirka da Allah subhanahu ta'ala la yushrikuna bi rabbihim kaga ya gwada duk rayuwarka kai kokari ga cewar ka tabbata akan ikhlasi akan tauhidi aikinka babu shirka abinda duk ya zamanto akwai shirka cikin ka to zaka guje shi ka nisanci wannan abin to shi ne idan mutum ya gama rayuwarsa a wannan sifa ya tsira kar ka yarda a samu kana shirka a rayuwa ko da wato karamar shirka ce ka guje ta wannan sifofi ne da Allah ke gaya mana nau'in da Allah ya yarda da su Allah ka samu cin musu sai ya ce والذين يؤتون ما آتاهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا سنة ودن سكي بعد أبين سكي بايروا يؤتون ما أعطوا من الزكاة والصدقات زكاة متن يباير صدقة متن يباير kaga dai sun ba da duk abin da suka bayar din amma kuma duk da haka Allah ya ce wa qulubuhum wajira zukatan suna kaduwa komai yawan sadaka komai yawan hidimar addini komai yawan zakka duk abin da kai ma Allah ba ka sakantance cewa Allah ya karba Allah da kansa yake faɗa qulubuhum wajila zukatan suna kaduwa menene yake kada su annahum ila rabbihim raji'un cewa su ba komai dadewa sai an mai da su ga Allah mahaliccin su za su koma ga Allah shi fa Allah ya san abin da ya bayyana ya san wanda ya buya to tunda Allah ya san sirri kaga kai abin da ka bayar din Allah ya san zuciyarka gaskiya ce ko ƙarya to wannan shine abin tsoro ranar da Allah zai fallashi al'amarinka yau mutublar sara'ir fama da hulun kuwacin walanarsa wanda shi ne abin tsoro ranar da Allah zai fallasa haƙiƙanin abin da ke zuciya wani ya ba da zuciya da nufin sadaka alhali a zuciyarsa babu wannan kyakkyawar niyya dai kaga babu ladansa to ya zama duk abin da za ka bayar a rayuwarka ka ringa fargaba kana tsoron wannan abin fa Allah bai karbe shi ba saboda ka za ka yi ta addu'a Allah ka sa ayyukan da muke gabatarwa karbabbu ne amma wanda ya samu ransa cewa an karba ba zai mai addu'an ba akwai ranar da Aisha ta tambaya Annabi game da ita wannan aya والذين يؤتون ما آتوا a وجلة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون Allah ya ce waɗanda suke ba abin da suke bayarwa zukatunsu na kaduwa waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa zukatunsu na kaduwa ta to ai wanda zai aikata aiki zuciyarsa na kaduwa shine wanda ya saba ma Allah kamar barawo kamar wanda ya je shan giya kaga barawo idan zai sata sai ya duba nan da can ko dai wani na ganin sa zuciyarsa na kaduwa yana cikin fargaba wanda zai sha giya idan ba a san yana sha ba sai ya duba dama hagu ko dai wani wanda ya san shi yana ganin shi zuciyarsa na kaduwa ko su ne sai annabi ce la ya binta siddiqi ba haka bane yake yar abubakar as-siddiq walakinnahum alladhina yasumun Allah yana yabon mutane ne waɗanda suna azumin wa na kuma suna sallah din wa na sadakar ma suna bayarwa sun yi azumi sun yi sallah sun ba da sadaka amma annabi ya ce wa hum yakhafuna Allah yuqbala minhum duk da haka suna tsoron Allah bai karba ba ba wai sun tabbatar Allah bai karba suna tsoro kada fa Allah bai karba ba kaga duk abin da suke yin ba sa yanke hukuncin Allah ya karba wannan ita ce siffar mutanen kwarai waɗanda Allah ke yabansu a cikin alkur'ani sai ya ce mai ke faruwa gaba ula'ika sabi'una fil khayrat wa hum laha sabiqun ula'ika yasari'una fil khayrat waɗannan su ne suke gaggawa ta wajen ayyuka na alkhairi ba shakka haka ne wa hum laha sabiquna kuma waɗannan su ne masu tserewa gare ta kaga yanzu idan ba ka da tabbacin an karbi sadakarka an karbi zakarka an karbi azuminka an karbi ayyukanka da kake yi kamar sallah da sauransu in ba ka da tabbas me za ka yi dagewa za ka yi kai ta addu'a Allah ya karba dagewa za ka yi kai ta gyara sallar kana gyara azumin kana gyara sadakar saboda dai kai ka tabga Allah kai kana fatan Allah ya karba shine abin da Allah ya faɗa yace wanda bai da tabbacin an karba ai shi yake dagewa wajen kokarin ya ga ya ƙara alkhairi amma wanda yake tabbacin an karɓi aikin sa kaga ba zai ƙara wani alkhairi ba tunda ya riga ya san shi dan aljanna ne shine manzon Allah ya ce ulaiikal ladina yusari'una fil khairati manzo Allah ya fassara ya ce masu wannan siffa sune wadanda suke gaggawa ta wajen aikin alkhairi hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2537 kuma an ruwaita wannan hadisi um, ta abu huraira shi ma ya kawo hadisin nan Allah ya kara musu yarda littafin hilyatul auliya na abu nu'aim al-asbahani mujallar na biyar shafi na goma shi ma ya kawo hadisin sayyiduna ali bin abi talib sayyiduna ali akwai hadisin da ya ruwaito daga manzon Allah annabi ya ce man ishtaqa ila al-jannati sara'a fil khairati duk mai kwaɗayin ya samu aljanna to zaka samu yana gaggawa ta wajen aikin alkhairi baya jinkiri duk abin da aka ce za a samu lada zaka ga ya zabura yana yin sa in dai mutum yana kwaɗayin aljanna to yana da wannan sifa dan bayyewa kai kwaɗayin aljanna ka zauna baka aiki tunda Allah ya tabbatar aljanna ta masu aiki ne wanda duk yake kwaɗayin ta zaka ga aikin alkhairi yana gaggawa ya aikata shi wa man ashfaqa minan nari kuma wanda ke tsoron ya shiga wuta luhiya an shahawati za ka ga mutumin nan sha'awa ba ta kama shi in dai haƙiƙa mutum na tsoron ya shiga wuta to za ka ga sha'awar rayuwa yana gudunta domin ta hanyar sha'awar rayuwa mutum yake faɗawa wuta wa man tarakkaba al-mauta lahiya an lazzati duk wanda ke jiran mutuwarsa kuwa to zaka ga jin daɗi bai dame shi ba bai sa jin daɗi a gabansa ba in dai mutuwa yake dako wanda ko kaga ya baje kolinsa to dama bai ma tunanin zai mutu nan kusa wa man zahida fi dunya hanu alaihi musiba wanda duk ya kyamaci duniya to musiba tana zuwa mai da sauki wanda ya dubi duniya ya sa ta a gaba shine musiba take girgiza shi amma mutumin da dama duniyar gaba daya bai damu da ita ba in musibar ta zo jiranta dama yake ya san za ta zo saboda mutumin da bai yarda da duniya ba ya san gida ce wanda komi na iya samuwa komi yau kana wuni lafiya gobe ka tashi da wata fitina wannan haka rayuwar duniya take wanda wannan hadisi na na ali ya a cikin al-mawdu'at na ibn jawzi yana hadisi na ku shafin 180 eh, cewar isnadin hadisin yana da rauni amma ya dace da maganar Allah tabaraka wa ta'ala da ta zo a suratul anbiya inda Allah yake siffanta bayinsa na kwarai kamar yanda ya siffanta bayinsa na kwarai a wannan aya ta 61 ulaika yusari'una fil khairati waɗannan sune suke gaggawar aikin alkhairi wa hum laha sadiqun haka na suratul anbiya ya aya ta 90 yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in yana yaban annabi zakariya da iyalansa wato annabi zakariya da iyalansa sun kasance masu gaggawa ta aikin alkhairi kuma suna kira mu a hali na kwaɗayi da hali na tsoro wa kanu sashi ina sun kasance masu tawali'u masu tsoron mu a ko da yaushe haka ake son musulmi ya zama tsoron Allah a ko da yaushe kada ka yarda ake kana iya kaiwa wata martaba ta walittaka wanda daga wannan lokaci baka tsoron Allah kuma daga wannan lokaci ka zama waliyin Allah la Ka suratul furqan aya ta 63 Allah ya siffanta ibadur rahmani ibadur rahmani bayan sa na kwarai yace wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune wadanda suke kwana suna sujuda suna miƙewa tsaye wato suna sallah kenan kaga bayan Allah na kwarai bayan da za a yi dare ya wuce su face sun tashi sun yi ibada qiyamul layl kuma suna nafila kaga suna aiki din nan wannan aikin bai ishe su ba suna karawa da addu'a wallazina yaquluna rabbana sirf anna azaba jahannam su ne suke cewa ya Allah ka kawar mana da azabar wutar jahannama inna azabaha kana darama lalle azabar wutar jahannama ya kasance mai lizintar mutum in dai mutum ya shiga wannan azaba to bai rabuwa da ita har abada inna ha sa'at mustaqarran wa muqama a suratu zariyat aya ta 15 Allah yana yabon bayinsa na kwarai ba su ne waɗanda ke zama suna jin sun tsira ba a kullum ƙara aiki suke innal na fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance a duniya masu kyautatawa ne kaga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana kenan game da annabi zakariya innahu kanu yusari'una fil khairati bayan Allah na ƙwarai a rayuwarsa ta duniya masu kyautatawa ne idan dare ya yi fa kanu kalilan minan al-layli sa'o'in dare kaɗan suke kwantawa su yi bacci mafi yawan sa'o'in dare sallah suke wa bil asharihum na sannan lokacin sahur ƙarshen dare suna neman gafaran Allah domin ibadar da aka fi so musulmi yayi ta kenan idan alfijir ya kusa ka daina nafila ka daina tilawar alkur'ani ka daina salati ga manzon Allah ka dawo istighfari wannan shine maganar Allah da kansa wa bil ashari hum yastaghfiru kuma in ka dubi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake qiyamul layl duk hadisi haka suke nuna idan alfijir ya kusa manzo Allah istighfarin nan yake wato ibn al-qayyim jawziya a littafin sa al-jawab al-kafi shafi na 27 yace al-hajatu ila shadida li kulli ahadin wajibi ne ga kowane musulmi akwai bukata kowane musulmi ya bambanta kyakkyawan zato da rudu me ake nufi da kyakkyawan zato ga Allah me ake nufi rudu rudu na shedan domin akwai bambanci tsakaninsu wajibi ne duk musulmi ya bambanta abu biyu dinnan idan aka ce a kyautata ma Allah zato to ba a kyautata ma Allah zato sai an hada da aiki ba amma idan mutum ya ce ai aljanna ta ne rabo ne sai zauna baya aiki wannan rudin shaidan to kaga mu bambanta kyakkyawan zato ma Allah da kuma rudu na shaidan a suratul baqara Allah ya gaya mana aya ta 218 innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah kaji ayyukan da suka yi sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi duk da haka Allah bai ce sun samu rahama ba sai ya ce me ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su suke fatan su samu rahamar Allah nan ma ba a yanke musu ba saboda ba a yanke maka sai ka je lahira ya za a yi ka sani wallahu gafur rahim shine ibnu qayyim yace faja'ala ha'ula'i ahlar raja'i waɗannan Allah yace su suke fatan rahama kaga fa ga aikin da suka yi amma ba a ce sun samu ba haka ce suna fatan rahama sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi lal battalina fasiki na ba kuma fasikai ba amma wanda zai ce ai aljanna ta mai rabo ne saboda haka ai zama kawai da lahira wanda Allah ya ga dama zai shiga aljanna wannan kaga kenan bai ma cikin masu fata rahamar Allah a suratul nahl aya ta 110 Allah yake summa inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futilu summa jahadu wa sabaru Allah yake waɗanda suka yi hijira bayan fitina ta same su suka bar kasashen su saboda addinin Allah kuma duk da haka suka tafi jihadi suka yi hakuri da wahalhalu da suka samu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim sai fa a bayan hakan ne Allah ya ce to shi mai gafara ne mai jin kai a bayan hakan ba kafin hakan ba kaga ba zai yiwu ka zauna ka ki ibada ka ce kana tamanin rahamar Allah ba rahamar Allah tana samuwa ne ga wanda ya kyautata aiki inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ba mutumin da baya aiki ya ce na fata rahamar Allah ba wannan ba za ta samu gare shi ba saboda haka shi mutumin kwarai kullum tsoro yake ko aikinsa ya baci kuma abin da zai iya bata maka aikin ba wani abu ne mai yawa ba kana iya shekara 60 kana aikin kwarai a minti guda ka bata shi wannan ba abin mamaki bane Allah ya kare wato akwai wani misalin da duka ibnu qayyim ya bayar a wannan littafi na jawabul kafi yace hadisin abu rafi wanda al ahmad ya kawo shi kana rasulullahi idza salla al-asr rubbama zahaba ila bani abd al-ashhali shi annabi a garin madina bayan an yi sallar la'asar yakan tafi wata kabila ana kiranta banu abdul ashal yakan je gurinsu sai ta haddasu wato ya karantar da su hatta yan lil maghrib sai lokacin magariba ya kusa sai maza Allah ya dawo cikin garin madina fa baina rasulullahi musri'an ila al-maghrib wata rana annabi ya fito daga wannan unguwa ta banu abdul ashham magariba ta kusa annabi yana gangarowa zai dawo cikin gari kenan izmar bil baqi sai manzo Allah ya biyo ta makabartan al baqi ke garin Madina to ana tafiya kuma akwai Abu Rafi suna tare sai manzo Allah ya ce uffil laka uffil laka tir da kai tir da kai marratai abu rafi ya ce sau biyu annabi faɗi wannan fakabura fi zar'i wa ta'akhartu abu rafi dama maula rasulullah mai hidima ne ga manzon Allah asali da bawa ne annabi ya yanta shi sai ya ci gaba da hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya faɗi haka sai abu rafi ya tsaya sai ya tsaya cik sai ya ja baya wato da yana kusa da annabi amma da manzon Allah ya ce tar da kai tar da kai sai hankali na tashi na razana sai na ja baya wa zamantu annahu yuridu abu rafi ya ce na yi tsammanin annabi da ni yake yin fir da kai idan manzo Allah ya ce fir da kai mutum ya tabe to sai manzo Allah yana tafiya sai ga abu rafi ya tsaya can baya sai ce ah malaka me za ka imshi zo mu tafi mana to sai abu rafi ya gane a ah, to ashe fatir din nan ba da shi yake ba inda da shi yake ai kaga ba za a wai ga ma a kira shi ba kuntu sai da nazo kusa da annabi sai ce ahdastu hadisan ya rasul hadasan ya rasulullah ya rasulullah ko dai na tabka wani danyen aiki ne to idan annabi ya ce tar da kai ai akwai aikin da mutum ya yi mara kyau ce ko dai na aikata wani danyen aiki sai ce ba za ka me faru kake ma wannan tambaya kuntu sai nace afakka bi da su kai min tir ya rasulullah fa kana sai ce la a ba kai bane ai ai ba da kai nake nufi ba manzon Allah ya ce walakin hadha kabru fulan kaga kabarin da muka wuce din nan tabake mu kabarin wane ne ba aftuhu ni na aike shi sa'iyan ala bani fulan ya je ya karbo min zakar gidan wani da ya tafi ya karbo wannan eh, eh, eh, zakka fa galla mira sai ya cire akwai wata falmaran a cikin kayan sai ya dauke da ya dauke sai ya boye ke nuna min ba to gashi har an ajalinsa ya zo fadurri al'ana mislaha min nari mun zo wucewa ta gaba kabarinsa shine sai na gani Allah ya nuna min gashi an sa masa wata falmara ta wuta gashi na yana kwanci shi yasa raina hankali na ya tashi nake cewa tar da kai tar da kai wato me yake karanta maka kuma hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 861 mutum ne fa yi rayuwa da manzon Allah ya yi hidima ga manzon Allah don idan aka ce annabi ya sa shi aiki ka gaba ma kowa manzon Allah ke sawa aiki aiki ba sai na kusa da shi annabi ya sa shi aiki idan ana maganar imani ne imani ka baka hadawa da nasu idan ana maganar aiki ne baka hadawa da nasu amma saboda laifi ɗaya ku duba makomata cikin makwanci saboda haka yasa shi mutumin kwarai bai duba yawan aikinsa wannan bai hana Allah ya bata aikin bawa matukar zuciyarsa ba ta da ke. Allah shi kare mu akwai hadisin Anas bin Malik wanda shi ma yana nuna haka manzo Allah yace marartu laylata usriya bi ala qaumi ranar da aka yi min Isra'i wato ranar da Allah ya dauki annabi ya tafiya tafiyar dare aka kai shi sama ka san a wannan tafiyar annabi an nuna masa aljanna an nuna masa wuta Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ya nuna masa huta uh, waɗanda azabar da ake ma wasu a kwanciyar kabari yace a lokacin da muka tafi sai aka wuce da ni ala qaumi shifahu hum bi masariba min nar muka wuce wasu mutane ana yanyanke leben su ana yanke leben bakunan su da almakusa almakursan kuma na wuta ana kama laifin bakin mutum a yanki da almakashin wuta maza Allah ya ce sai na tambayi mala'ika jibirin duman haƙula isu haye waɗannan ƙadu sai mala'iku suka ce mu kuta ba min ummatika min ahalin duniya kaga waɗannan da ake yanke laifin bakinsu masu hudu ba ne a masallatan juma'a to kaga ce na limamai ne ko aka cewa annabi kanu ya amuruna nasa bil birri za su hau mimbari su cewa mutane ku yi abu mai kyau bayan sauna an suka mu amma banda su sun manta kawunan su a wata riwayar fa manzo Allah yace man haula ya jibril suwaye waɗannan sai malaika jibril yace haula khutaba ummatika in aka ce khutaba ana nufin masu huduba masu hudubar al'ummar ka kenan ya amuruna nasa bil birri suna umartar mutane su yi abu mai kyau wa yansawna anfusahum amma sun manta kawunan su wa hum yatluna alkitaba kuma suna karanta littafin Allah afala yaqilu a wata riwaya tuqrabu alsinatuhum bi maqariba min narin ba ma labban ne ake gutsurewa ba hadda harsunan su hadda harshen za a kama a gutsure da wannan almakashin wuta wanda mala'ika jibril eh, annabi ya ce min hadidin almakashin na karfe a wata riwaya yake almakashin na wuta to idan ana duba waɗanda suka fi kyan aiki a duniya ai malamai ne ko a malaman ma limamai limaman ma na juma'a don in kana maganar waɗanda suke gaba ta wajen daraja a cikin al'umma to limamai ne waɗanda ke jagoranta jama'a sallar juma'a amma fa ka gani duk aikin da suka yi nan ka duba saboda wani abu guda ɗaya ya zamanto Allah ya kai sauta saboda yi sa mutum ba shi da wani garanti ga aikin da ya rike in ya rike wannan to ya tsira daga duniya ma ya sani a ah, baka isa ba sai dai ka hada da addu'a kawai sai dai ka kara da addu'a Allah ka sa mu dace Allah ka tsira da mu amma ba wai saboda yawan aikin ka mutum ya dogaro da wannan ba akwai riwaya da ta zo a littafin hilyatul awya na abu nu'aym annabi ya ce kullama bat raja'at duk sa'ilin da aka gutsara bakin leban mutum da harshen sa sai kuma su sake tohowa wannan hadisin yana tafsirin ibn jarir at-tabari da dalailun nubuwa na imam al-baihaqi ya zo ta riwayan abu hurairah hadisin yana da tsawon gaske wanda ya magana akan tafiyar al-isra a riwayar abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma ata ala qaumin tuqrabu alsinatuhum wa shifahuhum bi maqarib min hadid lokacin da aka yi tafiyar nan da annabi sai aka zo da shi ga wasu mutane waɗanda ake yanke harsunansu da labban bakunansu ana yankewa da almakusa na wuta min hadidin na ƙarfe kullama ƙuri babba dakka makanar duk ilin da aka gutsire leɓen mutum da harshensa sai su sake tsara su dawo yadda suke da la yi fattaro an min zalika shay'un manzo Allah yake kuma ba za a daina ba za a fasa ba kamar yadda aka yanke a da haka za a sake yankewa ya sake tohowa a sake yankewa shine manzo Allah yake man haula ya jibril suwaye kenan sai mala'ika jibril ya ce ha'ula'i khutaba'ul fitna a wannan riwaya ke ta abu huraira waɗannan su ne masu huɗuba a lokacin fitina masu kururuta al'amarin fitina a maimakon su kashe ta Allah ka tsare mu hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 291 to amma duk wannan fa azabar ma da kake gani ana yi mai ba wannan fa a kwanciyar kabari ne na wutan daban ne na wuta daban ce wanda hadisin ta Eh, ya taho yana sahihul bukhari da sahih muslim ya zata hadisin usamu bin zaidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyama a ranar kiyama za a zo da mutum fayul qafin nari a jefa shi a wuta fatan daliku aktabu batnihi sai ga hanjin cikinsa sun zubo yana jansu fa yaduru fi nari kama yaduru al-himaru bi rahab zai zama yana zagaya wuta kamar yadda jaki yake zagayawa idan wato an daure shi wato dutsen nika injin din da ake nika da shi ga jaki yana zagayawa saboda nika wannan gare to haka zaka ga wannan mutum yana zagaya wuta yana jan hanjinsa fa yatuhu bihi ahlun nar sai yan wuta su zo su mamaye shi a ya fulanu ma asabaka wane ya akai haka alam takun ta'muruna bil ma'ruf ashe ba kai ne malamin da kake mana wa'azi ba watanhana anil munkar kana cewa mu yi kyau ka hana mu mara kyau fa yaqulu fa yace kuntu amurukum bil ma'ruf ina cewa ku yi wala atihi amani fa bana yi wa anhaakum ina hana ku anil munkar abu mara kyau wa atihi kuma ni ina yi kaga da kansa ya faɗi gaskiya wa atarafu bi dhanbihim inji Allah saboda haka suna ikirari da laifinsu duk wanda aka tashi a wuta sai ya tabbatar Allah ya yi adalci ka duba a ce maka mai wa'azi ne amma kuma ga sha'uta kuma hadisin yana sahih bukhari da muslim akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim kitabu zuhudi babu uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu babi akan ukubar mutumin da ke kiran mutane su yi abu mai kyau amma baya aikatawa yana hadisi da 2989 to wannan idan za a ce maka a lahira ga malami ya samu kansa a kwanciyar kabari ya samu azaba saboda me saboda bai yi aiki da abin da yake faɗa ba sannan azabar ta tsaya nan ba an kai har an kai ga filin hisabi an sa shi a wuta an sa shi a wuta saboda me saboda bai aikata abin da yake faɗa ba wanda kuma alqur'ani ma ya gaskanta wannan a suratul baqara aya ta 44 ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun kuna umurtan mutane su yi abu mai kyau kuna hana su aikata abu mara kyau amma kun manta kawunanku tan sauna an fusa ku Allah ka tsare mu shi na Allah ya ce afala ta ce shi ba ku da hankali ne in ba mara hankali ba ya za ka ce jama'a ku tashi ku yi nafila kai kuma ba yi jama'a ku yi azumi kai kuma ba ka yi jama'a ku ba da sadaka kai kuma ba ka yi kana umartar mutane su yi alkhairi amma kai ban da kai shi na Allah ya ce afala ta ba ku da hankali ne in ka dawo kasa nan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wato Allah ya tsani mutum ya faɗi abin da bai aikata shi sai alamar tsanar Allah din kenan ya zama me yin hakan ya samu azaba a kwanciyar kabari sannan kuma gashi ya samu azaba a ranar tashin kiyama saboda haka mu gane bambancin kyakkyawan zato ma'ayyukanmu da kuma rudu domin akwai wanda shaidan ya rude shi yana ganin shi ya tsira har ma kuma yana ba mu wasu ma aljanna ko in kana son aljanna ka zo zai baka ka san wannan ba karamar rudadde ba ne to duk mutumin da ke son ya tsira a kiyama ibn kamil dubiya ya ce idan kana fatan ka dace da aikinka dole a samu abu uku istalzama raja'uhu salatata umur in dai kana fatan ka samu lada akan aikinka a lahira to dole ka samu abu uku na daya mahabbatu ma yarjuhu abinda kake fatan ka samu din nan kana son shi a samu idan aljanna ce kana son ta idan wuta ce kana tsoron ta ka'ida na biyu khawfuhu min fawatihi idan kana son aljanna to ka ringa jin tsoron ba za ka samu aljannan ba idan kana tsoron aljanna za ta kubuce maka kullum ƙara aiki za ka yi saboda ka tara ayyukan da za su iya samar maka aljanna din ba ka jin cewa aikin da ka a da ya isa wato kullum ƙarawa kake me yasa kake ƙarawa khawfun eh, al-khawfu min al-fawati sai yace na uku sa'ayuhu fi tahsilihi za a samu mutum ya dage wajen sai ya samu aljanna eh, abu uku din dole ne a same su da farko son abin da kake fatan ka same shi na biyu tsoron za ka rasa shi na uku dagewa kaga ka same shi waɗannan abubuwa guda uku su ne Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani a wani hadisin abu huraira da manzo Allah ke cewa man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi galiya ala inna sil'atallahi aljanna manzo Allah ya ce wanda duk yake tsoro to dole ya dage wajen tafiya in kana tsoron hanya ba ta da kyau ai ba za ka tsaya ba za ka yi tafiya a hankali ba ko ka ɗauki hanya ka ci hanyar nan da yan fashi hanyar nan kaza ai gudu za ka yi ta yi dagewa za ka yi kana tafiya ba maganar hutu to haka hanyar lahira take idan dai aljanna kake so manzo Allah yake dagewa za ka yi wajen neman ta babu hutu shine manzo Allah yake duk wanda ya dage ko zai samu man adlaja balagal manzila duk wanda ya dage da tafiya to zai iso gidansa shine manzo Allah yace to haka aljanna take kuma ka sani kaddara ta Allah tana da tsada eh aljanna tana da tsada aljanna ita ce kaddarar Allah wato sallah in kai ta Allah zai baka aljanna in kai sadaka Allah ya baka aljanna in kai azumi Allah ya baka aljanna to aljanna ko tana da tsada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dole kenan sai an dage ake samun ta a duniya ake samu sannan a duniyar kuma ake bata aikin da ke sa a iya samu ita aljanna din sa Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda suke masu tsoron Allah to suna dawwama ne a cikin tsoron Allah ba ta jin cewa aikin da suka yi a baya ya ishe su la kuma komin kyan aiki gani suke Allah bai karbe shi ba saboda ka suna bin bayansa ne da istighfari suna bin bayansa da addu'a Allah waɗannan abubuwa da muka yi mun sani akwai kurakurai Allah ka gafarta mana Allah ka samu yi daidai Allah ka karba mana aikin kenan shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala siffanta mana a cikin alqur'ani Allah ka samu dace da waɗannan sifofi sai aya ta gaba wala nukallifu nafsan illa wus'aha wala كتابا ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها بمدورة مريوا أيكة ولا أبو بفاتشي أبن زي إيا أيكتاوا ولدينا كتاب ينطق بالحق ومنا دواني لتاشي وانك فرشي نغسكيا littafin da mala'ika ya rubuta na aikinka littafi ne wanda ke tabbatar da gaskiya domin babu ƙari babu rage وهم لا يظلمون كما سو متاني بذا أتيشي سبا رانا الهتاج فاتو الهتاج نيوان دكي بيّن غرسيا بل قلوبهم في بل قلوبهم في زمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمرة من هذا sai Allah madaukaki yake sai dai kuma zukatansu na cikin rafkana game da shi alkur'ani kaga duk wa'azin da aka yi aka akasarin mutane zukatansu ya jahilci alkur'ani zukatansu baya dawowa ga abinda alkur'ani yake faɗa saboda ka ba abinda alkur'ani ke faɗa ne suke aikatawa ba kuma in ka duba hatta rayuwar musulmi haka ne ga abubuwan da alkur'ani ya magana akai in ka dubi rayuwar sai ka ga daban ce mutane na bin wata rayuwa ta daban an samu wasu suna batar da mutane kuma a kan rashin sani saboda ga abinda alkur'ani ya faɗa ma tun da an san baka karanta alkur'ani ba duk abinda aka faɗa ma shi ke shikenan walahum a'malun min duni zalika hum laha amilun suna da wasu ayyuka baya ga wannan wanda suke aikatawa wato ayyuka mummuna baya ga cewa sun bar alkur'ani sannan kuma sun koma ayyuka marasa kyau Allah ka tsare hatta ila akhara ma tarabihim bi'arab idha hum yad'arun haka nan za su ringa tafiya a kan rudu mutum ya yi bin Allah yana ta shirme a rayuwarsa yana ta ayyuka marasa kyau in ji Allah A a'malun zalika eh, hum laha amilun min duni zalika hum laha amilun suna da wasu ayyuka marasa kyau da suke mutum ya ki ya tuna cewar mutuwa za ta iya zuwa masa a da yaushe saboda haka ya sa fasikanci gaba hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi har sai mun kama mani intansu da azaba da shugabannin su kwadan sai mutum gashi a lahira saboda ita mutuwa ba za ta gaya maka ranar da za ta zo ba kwadan mutum sai gashi nan mutuwa ta zo mar shine Allah ya ce idza hum yaj'aluna lokacin ne kuma za su yi ta neman agaji mai Allah ya ce la tadarul yawma a min la la kada ku wata hargowa a yau kada ku yi kururuwa a yau kada ku nemi agajinmu a yau lokacin fitan rai ina kun minna la tunsaruna saboda ba mai taimakon ku game da mu insha Allah idan kai kururuwa a lokacin fitan rai idan kai kururuwa a kwanciyar kabari wa zai taimake ka wa zai kwace ka daga bugu na mala'ika babu shi ne abinda Allah ya tabbatar mana innakum minna la tunsaru ba mai taimakon ku wajen wajenmu dama sa'ar ɗan adam kawai yayi mutu kyawun ƙarshe amma wallahi duk mutumin da ya mutu da mummunan ƙarshe to wannan kuma ba mai taimakon ka rayuwarsa ta riga ta lalace saboda ka ya riga ya taɓe ya shiga hasara in yayi sa'a ya faɗa cikin ceto idan ya mutu kenan da karfin imani don haka yasa ba mu da wata dama ta gyara aikin mu sai yanzu da muke numfashi daga nan ma zuwa magariba baka sani ba ko zaka iya kaiwa ko baka sani ba kuma da zaran fa mutuwar ta zo kururuwar ka ba ta da amfani wannan ayar ita ke nuna cewar babu kururuwar da take amfanar mutum a bayan mutuwarsa la taj'aru yawma innakum minna la tunsaru mai Allah yake cewa kada kana ta yati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tankisun kad kanat ayati tutla alaikum za a ce ai ayoyin mu da sun kasance ana karanta muku su ana muku wa'azi muku bayan sallah muku a sallar juma'a wa'azi ga ta rediyo ta ina tukuna kuna ji fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuka kasance akan diddigen ku kuna ta ja da baya ta ta'akharu shine tankisu ana muku wa'azi to akwai wanda zai ce mai jin wa'azi ana wa'azi amma mutum wa'azin nan bai masa tasiri Allah sai ya gaya mar haka ai da ana muku wa'azi amma wa'azin bai muku tasiri ba wanda asali wannan magana ce da Allah yake da kafiran makka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah yake mustaqbari nabi sabiran tuhjiru mustaqbirina bihi kuna masu girman kai idan an muku wa'azin ba ku dauka samiran sannan kuna hira na batanci da shi game da shi wa'azin ma da ake muku tahjurun sannan kuna faɗin maganganu na batsa maganganu na batsa akwai malaman da ke fassara wannan da cewar wato su larabawa mustakbiri na jihi suna girman kai suna kafa hujjar da cewa ai su shawa ne su masu kulawa da ɗakin allah mai alfarma ne saboda haka ba za su shiga wuta ba saboda akwai wani babban aiki da suke ma allah babu shakka tun kafin zuwa manzon allah suke hidima ga ɗakin ka'aba ƙuraishawa to sai suna nuna girma suna girman kai wato suna alfahari da wannan aikin nasu saboda haka suna batanci ga alkur'ani ta za a yi su tsira ya ce afalam ya dabbaru qawla an ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin afalam yadabbaru qawla shin ba sa la'akari da maganganun da suka zo a cikin alkur'ani am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin ko ko abin da yazo musu irin abin da ne zo mu iyaye su na farko bane wato an turo musu wani abu ne wanda ba a taba turo mu mutanen baya ba wannan aya tana nuna in dai kai tunani game da alqur'ani ka san gaskiya ne alqur'ani da ka karanta shi da ka saurare shi ka san ba maganar Allah ba أم لم يعرفوا رسوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم ko dai ba su san manzon da yazo musu صلى ba su san asali shi ينسبا sallallahu alaihi كنسا halayensa ba shi yasa suke kinsa wannan ma shaida ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewar larabawa sun ba da shaidar manzo mutumin kirki ne ke sa Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahu ko dai busu san manzon da aka turo musu bane fa hum lahu munkiruna dan haka su suna masu kin halinsa ai sun san annabi ya girma har ma suna masa laqabi al'aminu mai rikon amana ba wanda bai san annabi a garin makka ba saboda kyan hali shi sa Allah ya ce a to da kamar ma busu san shi bane da a ce ba ko ne aka tura musu ba dan gari ba tana yiwa a ce ai ba mu san shi bane yasa ba za mu karɓi maganarsa ba amma sun san halin manzon Allah sun yaba saboda ka ba su da wata hujja da za ta kare su a wajen Allah ne ce gaba amma ya qulu wa bihi janna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun am yaquluna bihi jinna ko ko cewa yana da taɓin hankali bal ja'ahum bil haqqi Allah yake ba haka bane ya zai zo musu ne da gaskiya kafin idan mutum ya zo da gaskiya to ba kalmar da ba za a maka mishi ba ya ne tababbe eh, ne to duk an gaya wa manzon Allah ya zo musu da gaskiya shi sa suke suke danganta tabin hankali gare shi wa aktsaruhum lil haqqi karihun kuma mafi yawan su masu kin gaskiyanci wato masu kin gaskiyan ne ba sa santa don haka yasa idan mutum bai son gaskiya to sai ya yi kokari ya laluku. wata kalma da zai bata ainihin ne masa wa'azin sai Allah madaukake ya ce wa ma yanta ba'a wa haqqu ahum la fasadat as-samawati wal ardu wa man fihin bal tarahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun Allah baraka wa ta'ala ya ce walau ittaba a ahwa'ahum da dai alqur'ani yana jin san ransu da idan aka ce alhaqqu ana ana nufin Alƙur'ani. da dai alqur'ani ya zo yana dacewa da sauran mutanen makka la fasadati samawati wal da samai da kasa sun lalace saboda ai wanda ya saukar da alqur'ani shine mahaliccin sama da kasa kuma shi mai gaskiya ne mai adalci ne idan alkur'ani zai taho da bayanin son zukatan mutanen makka to tsarin sama da kasa ma zai wargace domin fihin na duk halitta tsarin ta zai lalace domin abin da ya sa kaga duniya ta tsaya saboda gaskiya ne saboda gaskiya ne da kuma adalci don haka yasa kaga duniya tana tafiya yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ta ba tare da an samu cikas ba to idan aka ce akwai son zuciya to duniyar ma ba za ta tafi ba duk abin da kaga yana faruwa na halittar Allah in ka duba da kyau zaka ga kan tsari yake akan tsarin da Allah ya masa na farko yake tafiya babu san zuciya misali idan dan adam Allah tabaraka ta ya tsara mai yanda rayuwarsa zai zama to haka zaka ga rayuwar dan adam tana bin wannan tsari ba za ka taba ganin dan adam ya koma tsari irin na biri ko na dabba a'a ita ma dabbar zaka ga tsarin da Allah ya mata na dabba ita take bi ba za ka taba gani dabban nan ta koma tsari irin na tsuntsaye ba haka tsuntsayen za ka ga tsarin da Allah ya dora su a kai suke bi ba za ka ga sun koma tsari na kwari ba kaga ashe komi da Allah ya mai tsari sai zama yana bin wannan tsarin babu son zuciya In inda za a samu son zuciya ta wajen alqur'ani fa ai wanda ya kawo alqur'ani shi ya halicci sama da ƙasa kaga kenan za a samu son zuciya a halittar sama da ƙasa wa man fi jinna da halittun da suke cikin sama da ƙasa to karshen ta da wato duniya ba za ta zo ba bal atainahum bi zikrihim Allah yake duk abin da suke faɗa game da annabi din nan babu gaskiya kai dai mun zo musu da abin alfaharin su atainahum bi zikrihim mun kawo musu alqur'ani kuma abin alfahari ne ga mutanen makka fahum an zikrihim mu'ridun sai ya zama abin alfaharin ma gare su suna bijire mishi wato abin alfahari ne yanzu kaga da yake babu ma sauran kafirai a garin makadin yanzu duk musulmi inda ya karanta alkur'ani yana jinjina wa mutanen maka domin Allah ya saukar da alkur'ani a can ne da harshen su larabci kaga abin alfahari ne a ce Allah ya saukar da alkur'ani a harshen ka to amma su ba su ma son haka don ba su sani ba sai suna ganin za su iya hana eh, musulunci ya tabbata shine Allah ya ma annabi tambaya an tasalu kharaja fa kharaj rabbika khair ko dai ka tambaye su su baka lada ne kharjan shine ju'lan ko ajran ka tambaye su baka lada ne akan wannan aiki da kake na isar da sako fa rabbi ka khairun to ai idan ma ladan ne ladan da Allah zai baka yafi ka daina tambayan su wa huwa khairur raziqina Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki ai annabi wawa ya tambaya bane amma annabi yana wato Allah yana mai wannan tambaya ya tabbatar mana wata siffa ta manzon Allah ita ce dogara da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a biya shi ladan wato wahayi eh, manzanci da yake isarwa ba sai Allah ya tabbatar wa annabi da cewa wa innaka la tad'uhu ila siratin mustaqim Allah ya ce ma annabi wa innaka la tad'uhum kuma lalle kai Muhammad kana kiran su ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici kaga Allah ya tabbatar da da'awar manzon Allah ta gaskiya ce annabi yana kiran mutane ne zuwa ga tafarki madaidaici wa innal ladina la yu'minuna وبالآخرة على الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أما ودن دبسي إيماني دلاهرة با عن الصراط لناكبون game da wannan tafarki na manzon Allah ka ga suna tafandarewa, suna kaucewa na ma'ilun wato duk wanda bai yarda da lahira ba to ka ga yana gudun tafarkin manzon Allah Allah ka tare mu sai ya ce معهم وكتبنا ما بهم منهم ضر لمجوا في طغيانهم يعمهون akwai labarin da Abdullahi bin Abbas ya bayar wanda zaka gani a littafin tafsiri ya zo a dalailun nubuwa na Imam Bayhaqi wato cewa tun Annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin yana Madina ya taba yi ma ƙorashawa, addu'a Allah ya saukar da fari a kansu da a alaihim quraishun ya ja'ala alaihim sinina ka sinin yusuf wato Allah ya ya annabi yayi kanan yayi addu'a Allah ya saukar da fari ga mutanen maka wanda aka saukar da shi ga wato mutanen annabi yusuf alaihi salam na wanda ya ce ya samu ya ce in eh, harshe idan ka karanta alkur'ani ka san maganan Allah ne ko mm. ka san maganan Allah ne na Allah idan ka karanta alkur'ani ka san da ka karanta ka san maganar Allah ce Allah ya saka da alheri nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mutanen makka Allah ya saukar musu da fari na shekara bakwai kuma wannan fari ya sauko gare su saboda haka sai abu sufiyan ya taso ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wato ya zo har madina alasta ka umu annaka bu'ista bir rahma ashe ba kai ne kake cewa an turo ka da rahama ba cewa annabi zuwan sa rahama ne sai ce bala haka ne shi da sai Abu Sufyan lokacin kafin ya musulunta kenan ce fakat ka tantala ba a bisai a yakin badar ka kashe iyaye da takobi wal abna bil ju'i gashi yanzu kuma ka roki fari Allah ya saukar da fari din shekara bakwai ka kashe 'ya'yan nasu da yunwa to ina rahama take a yakin badar an kashe iyayen yanzu kuma an an roki Allah yunwa ta zo an kashe 'ya'yan to kai da ka zo roƙo ai kaga roƙo annabi za ka yi kawai tunda dai ka san idan annabi ya roki Allah Allah zai kawo da fari maimakon ya roki annabi sai koma faɗa ga manzon Allah wannan ɗabi'a ce ta kafirai amma duk da haka a ƙarshe sai ya ce fad'ullah an yakshifa anna hadha al-qahta abin da ya kawo ni gare ka shine ka roki Allah ya yaye mana wannan wannan fari da ya sauka gare mu amma duk da haka manzo Allah bai wato nuna bacin ransa akan abin da Abu Sufyan yayi ba fa kashafa anhu fada'a sai manzo Allah ya addu'a fa kashafa Allahu anhu sai Allah ya yaye musu to shine Allah yake cewa walau rahimnahum da zamu yi musu jin kai wa kashafna ma bihim min durrin muka yaye musu cutar da ta same su lalajju fi tughyanihim da za su ci gaba ne wato a cikin batan su ya amahuna suna suna dimauta wato za su koma ci gaba ne da ayyukan su na fasadi ko da an yaye wannan musiba da ta sauka gare su ba zai sa su yi imani ba da a koma sabon Allah ne Me Allah ya ce gaba hatta idza fatahna بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب الله يكي حقيقة من كاما صدى عذابا وتعذابا عذابا ita ce ta الله fari da Allah ya saukar saukar musu da fari shekara bakwai kamar tsakanu li rabbihim wannan bai sa sun kaskantar da kawunansu ga Allah su ba wa ma ya tadarra'un sannan ba su yi tawali'u gare shi ba wa ma ba'u bal mabau ala tamarrudihim bai sa sun da ba sai aka koma aka ci gaba da sabon Allah wato idan musiba ta zo ta zama wa'azi gare mu duk musibar da kaga Allah ya saukar to wato wani wa'azi ne gare mu idan musiban nan ta kau ka ƙara tsoron Allah ya zama wa'azi gare ka shine Allah ya ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid har sai ta kai ga mun bude musu wata kofa mai azaba mai tsanani wata kofa kenan wannan kofar ita ce mutuwa domin idan mutuwa ta zo to an bude kofar da idan an fare wa mutum azaba babu sassauci wannan dalilin ya yasa sayyidina usman idan an je makabarta yake kuka in ya tsaya kan kabari yana cewa don kuwa kabari shine awwalu manazilil akhirah masaukin farko na lafira idan abu mai kyau ya zo a kabari to ka dinga samun abu mai kyau kenan har abada idan abu mara kyau ya fara zuwa maka a kabari to haka za ka rika samun ababuwa marasa kyau har abada karuwa suke wannan yasa Allah yake idza fatahna alaihim baban idan mun bude musu wata kofa za zabin shadidin mai azaba mai tsanani idahun fihi mublisuna sai gashi sun A yi suna a wannan lokaci suke yanke tsammanin samun rahamar Allah don duk wanda ya mutu akan kafirci to ya yanke tsammanin samun rahamar Allah Allah ya dawo bayani game da sifofinsa da suke wato ya cancanta a cin bota masa a dalilin waɗannan ayyuka nashi yace wa huwa an ansha'akum معكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ألا شيني وندا ya samar muku da ji da gani ya samar muku da zukata wallahi wannan abin mamaki ne ka yi tunani ya aka yi dan adam yake iya gani da idonsa ya aka yi dan adam yake iya jin magana da kunnansa wannan wani abin mamaki ne wato wanda ya isa mutum ya ji tsoron Allah wanda idon nan in ka rasa shi ba mai baka shi duk abin da ake cewa ana da san shi ba na tsammanin ana da shan dan ido ko baya yiwuwa to Allah shi ya baka ya baka zuciya Allah ya ce kalilan ma tashkuruna kadan kawai kuke gode ma ni'imar da nayi muku Allah mun gode ma sai ya ce wa huwa بَعْضًا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah shine wanda ya halicce ku fil ardi a doron ƙasa khalaqakum shine zara'aku wa ilaihi tusharuna kuma gare ga Allah din ake ta tattara ku ana tara ku wato bayan an mutu duk wanda ya mutu yana komawa ne ga Allah subhanahu yace ولهم اختلاف الليل والنهار afala ta'qilu kuma Allah shine wanda ke rayawa Allah shine wanda ke kashewa ba mai mutuwa sai da izinin Allah ba mai rayuwa sai da izinin Allah wa da huktilaful layli wan nahar sassabawan dare da yini wato yana gare aikinsa ne afala ta'qiluna shin ba ku da hankali ba lura dare ya zo ya wuce yini ya zo ya wuce an haihu an mutu wake wannan an Allah ne wannan ya ishi mutum wa'azi sai yake ba wa qalun zalama qala lawalu wato abin da kafire suke faɗa irin abin da kafiran farko ne suka faɗa babu bambanci wato wannan magana ake game da su kafirin da suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba su kaɗai ba za ka samu eh, kamar da malamai ke cewa alkufru lillah shi kafirci tafarki ɗaya ne abinda kafiran farko suka yi shine na ƙarshe suke yi babu bambanci me suka ce qalu aiza matana wa kunna turaba wa idaman inna lamab'uthun qalu na farkon suka ce aiza a ashe in mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman muka zama kasusuwa a inna a ashe za a tada mu wato mu waɗanda za a tada su ne a lahira me suke cewa gaba laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in lakar wujidina na hannu wa aba'una haza suka ce ai an mana wannan alkawari mu da iyayenmu min kabdu tun kafin wato tun a da tun a zamanin da an faɗi haka wato an dade ana cewa za a tada mutum a lahira in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face tatsuniyar mutanen farko na ba taba tada wani mun gani ba saboda haka ba za mu gaskanta ba ka suke cewa sai Allah ya ce musu qul man rabbu wa kuntum ta'lamun Allah ka tambaye Suleiman al ardu kasa tawaye wa man fiha da duk abin da ke doron kasa na waye halittun nan da kake gani suna walwala suna yawo a doron kasa wayaye su in kuntum ne in kun kasance masana wani amsa za su ba sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun za su ba ta amsa cewa lillahi ai duk wata halitta da ke doron kasa ta Allah ce kasar kanta ma mallakar Allah ce to ka tambaye su afala tadhakkaruna shin ba ku tuna haka din bata alamu anna man kadara ala khalqi ard ba ka duba cewar wanda ya iya halittar kasan nan wa man fiha da waɗanda ke rayuwa akan kasan ibtida'an wanda ya iya fara halittar su yaqdiru ala ihya'ihim ba'da al-maut zai iya sake raya su a bayan sun mutu ai wanda yayi duniyan nan yayi halittun da ke kanta sake yin duniyan ba abin mamaki sa ba abin mamaki bane sai ya ce Ita ka tambaye su man rabu samawa ta sabi waye mai iko da sammai bakwai, wa rabbul arshil azim kuma waye mai iko da al'arshi mai girma, wanda ya nuna larabawa sun yadda akwai al'arshi, sun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa ake cewa ka tambaye su waye ne iko da al'arshi mai girma kun ga anan Allah ya siffanta al'arshi da girma ya faɗi al'arshi yana da girma a wasu wurare a cikin alkur'ani kamar ƙarshen suratul tauba fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kamar inda ya faɗa anan wa huwa rabbul arshil azim to sannan kuma ya siffanta girman al'arshin nan kamar yadda yake al'arshin yana da girma a suratul haka aya ta goma sha bakwai Allah ya tabbatar da ba mala'ika ɗaya ke ɗaukan al'arshi ba wa ya hamilu arshen rabbika fawqahum mai izin samaniya mala'iku takwas suke ɗaukan al'arshin Allah wanda shi nuna maka waɗannan al'arshi yana da girma ta inda za ka gane girman al'arshi ɗin a shi ne Allah bai ce mala'ika ɗaya ke ɗauke da shi ba sannan akwai hadisin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udina an uhaddisa an malakin min mala'ikati Allah azza wa Allah ya min izini in ba ku labari game da mala'ika ɗaya min hamalatar arshi daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi manzon Allah ya ce ma na shahmati uzunihi uzunihi ila atiki tsakanin fatar kunnanka jelan kunne zuwa jikin kafadarsa kurum masiratu sab'i ne yace amin tafiya shekara bakwai ne yaji manzon Allah tsakanin fatar jelar kunnansa zuwa kafadarsa ba tsawon mala'ikan gaba ɗaya ba tsakanin kunnensa zuwa kafadarsa tafiya shekara 700 a wata riwayar manzon Allah ce mafsiqut tayri sab'a ake amin gudun tsuntsu ba tsayawa sai ya yi tafiya shekara 700 tazarar tsakanin kunnan mala'ika zuwa kafadarsa to sai ka ɗauka mala'ikun kuma guda takwas suke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wata'ala hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 151 daga wannan ya nuna cewa al'arshin Allah yana da girman gaske sai ya kulu na lillah na ya kulu na lillah kula fana tattako idan ka tambaye su waye mai iko da sammai bakwai da al'arshi mai girma za su ce maka Allah ne wato za su ce maka al'arshin nan na Allah ne kula fana tattako sai ka gaya musu shin ba za ku kiyaye Allah ba tunda kun san shi ka ƙara tambayar su ƙwalaman biyade malakutu kulle shari'a wa huwa yujiru wa la yudaru alayhi in kuntum ta'lamun فيقولون لله قل فأنا تفحرون الله يشيك تنبيه سوائي malakutu kulli shay'in bi yadihi mulkin dukkan komai yake hannunsa wa huwa yujiru kuma shi yake tsarewa man sha'u wanda ya ga dama wala yujaru alaihi ba a tsaron wanda shi Allah ya nufi cutar da shi wato Allah shi ke ba da tsaro ga wanda ya ga dama idan ku Allah ya nufi cutar da wani ba mai ba shi tsaro sau da Allah ya nufi za ka mutu ba abin da zai hana ka mutuwa sai ka mutu eh, wannan shine ma'anar wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna in kun kasance masana sai yaquluna lillahi za su ce aina Allah ne qul fa anna tusharuna sai ka gaya musu ta ina ake yaudarar ku tusharuna shine tukdauna بل أتيناهم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله ولو كيتي منذ مسني دا غسكيا وإنه لكاذبون كما لليسوا ما سكرياني فيما يدعون من الشريك cewa Allah yana da wani abokin tarayya ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد الله بيرك دعوة فما كان معه من إله باب وانا أبين بوساكم دي كسنشي تارد شيء الله da dai a ce ababen bautan ba ɗaya bane idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin bauta ya tafi da yin abin da ya halitta shi kadai wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin allolin za su kokarin samun daukaka a sashi wato wannan abin bautan zai kokari ya samu daukaka akan wancan abin bauta za a samu gardama tsakanin ababen bauta inda a ce Allah ba ɗaya bane dole za a samu gardama tsakaninsu sai Allah ya katse wannan ya ce subhanallahi amma ya sifo sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke siffantawa alimin gaibi alimin gaibi wa shahadati fatana amma yushriku alimin gaibi wa shahada Allah shine masanin boye da masanin bayyane Allah shine masanin abin da ya buya kuma masanin abin da ya bayyana fata'ala amma yushrikuna Allah ya dauka ya fi abin da suke shirka da shi أعظم من أن يوصف بهذا الوصف الله يا يا يجر ما يا فا سيفنتا شي ده ابن الله ربا سكي سيفنتا يدشي في الله يكي رب اما تغيرني ما يوعدون إيه رب فلا تجعلني في القوم الظالمين الله يكويا مع النبي الدعاء قل رب اما تريني ما تو ما تو ما يوعدون ka rika cewa ya Allah in ma za ka nuna min alkawarin da kai na azaba ga mutanen makka rabbi ya Allah fa la ta ji'alni fil qawmi zalimin ka sanya ni cikin azalimai wato Allah idan ma za ka nuna min azabar da za ka yi wa mutanen makka to Allah kar ka sani a ciki domin idan azaba ta zo tana hadawa da mutumin kwarai da mutumin banza shine Allah ke koya ma annabi addu'a ka ringa addu'a in ma azabar za ta zo Allah ya kare ka وإنا على أن نريك على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون بل ليموك ما في إياه nuna maka abin da muka musu alkawari na azaba ne wato Allah zai iya nuna zai iya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya koya ma annabi abin da ya kamata ya yi ta mu'amalarsa da kafirai idfa billati hi ahsanu sayyi'a ka rika tunkuɗe mummunan hali da kyakkyawan hali idan an maka mummunan hali ka tunkuɗe wannan mummunan hali da kyakkyawan hali wato kar ka zama mai rama mugunta da mugunta afakuwar iradu wa sabr an maka mugunta ka yafe ka kauda kai yi hakuri nahnu a'lamu bima yasifuna mun fi kowa sanin abin da suke siffanta ka da shi wato duk muguntar da suke maka Allah ya ce mu sani kai dai abin da ake so ka zamme hakuri sai Allah ya ce wa وَقَرَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ Allah ya ce ma annabi الله rabbi a uzu ربي min بك من همزات kuma ka ringa جاي wannan addu'a كان cewa ya Allah ina neman tsarin ka game da zuntan shedanu wato wasuwasi na shedan saboda shi wasuwasin shedan babu wanda ke tsira gare shi gwargwadon imanin kama gwargwadon wasuwasin da shedan zai ke fa maka wa a'udhu bika rabbi an yahdurun muna neman tsarinka ya Allah kada shaidanu su halarce ni sai Allah yake hatta yamaza قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayansu ƙala rabbir ji'uni zai rika cewa ya Allah ka mai da ni wannan nadama ce take aukuwa ga kafirai da mutanen banza idan mutuwa ta zo dole sai sun yi nadama Allah ka tsare mu la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya Allah ka mai da ni tana yi wa yi aikin kwarai wanda na baro a baya shine Allah ce kalla inna ha kalimatun huwa qa'iluha gashi yanzu yana faɗin magana wala yana ruha kuma ba zai samu abin da yake faɗan ba nadama a lokacin mutuwa ba ta da amfani wa min wara'ihim barzakun a gaban su akwai shamaki ila yawmi ba asuna har zuwa ranar da ake tada su idan mutum ya riga ya mutu an samar shamaki ba shi ba duniya sai dai yayi nadama kuma ba ta da amfani Allah ka tsare ne sai da nufi ka fi فلا أنساب بينهم ولا تساءلون فإذا نفق في سور lokacin da ake husa cikin kaho fala an saba bainahum yawma idhin a wannan rana fa babu sauran dangantaka a tsakanin mutane wala yatasaalun ko ba su ma tambayar juna game da ita faman saqulat mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun Allah madaukaki yace wanda ma'aunin sikelin sa na alkhairi yayi nauyi فأولئك هم المفلحون ودن سو سكي إيرا سو سكي سامن نفر القيامة الله كسامن ومن ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ودن دمعون الخير سو أرانا القيامة يسكو سفو شين خفت موازينكم man kaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune mutanen da suka yi hasara rayukansu me yasa aka ce sun yi hasara fi jahannama khaliduna dan a wutar jahannama suke dawwama Allah ka tare mu mhm. talfah wujuhum annar wa hum fiha khalihun Allah madaukaki yace wuta tana babbake fuskokin su tuharriku wujuhakum anna wa hum fiha kalihuna gasu a cikin wutan wato suna fuskokin su a murtuke abisu babu alamar wato walwala da kuma farin ciki ga yan wuta Allah ka tsare ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Allah zai ce musu ashe da ayoyin mu ba a karanta muku a duniya fa kuntum biha bude sai kuna ta karyatawa idan an dan fadi wa'azi ku ce karya ne sai an tunatar da mutum qalu a'lamu فغلبت علينا شطوتنا وكنا قوما ضالين الله تي ربنا غلبت علينا شقوتنا يا الله شقاور mu ne ta jaye wato tabewa ce tarin jaya a kawunan mu idan mutum ya zama tababbe to bayan da za a yi kuma ya hana kanka tafiya ga halaka wa kunna qauman dallin mun kasance mutane ne batattu ربنا أخرجنا أخرجنا لنا فإن عدنا فإنا ظالمون فصلت cewa ya Allah ka fitar da mu daga wannan wuta in mun koma to fa mun tabbata azzalumai an suna neman Allah ya cire su ya Allah yake cire su Allah zai ce iqsa'u fiha ku yi kusance ni a cikin ka wala tukallimuni kar ma ku yi magana da ni me yace musu Allahu ta'ala fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin innahu kana fariqun min ibadi aida akwai wasu bangare na bayina a duniya يقولون ربنا آمنا سنة ويا الله من إيماني فاغفر لنا وارحمنا كغافر تامنا كيمنا جنك وأنت خير الراجمين يا الله كيني وفي الخير ما في جنك لو كتشن المسلمين فيك وانا الدعاء نفكي فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم وهم تضحكون ألوكتين مسلمين allah ka yi mana rahama تامنا الله كيمنا رحمة فاتخذتموهم سكريا سيكوكا لكيسو abin إفجلي suna إفجلان ga مسلمين saboda ba ku yadda da abin da suke faɗan gaskiya ne ba hatta an saukun zikiri har ya mantar da ku tunani na wa kuntum minhum tabhakuna kuna dariyan su in kun ga musulmi sai ku rika dariya wato kamar inda Allah ya ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun su kafirai duk inda suka ga musulmai su rika dariyansu to shine Allah ya ce inni jazaituhum al-yawma jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun Allah yace to musulman da kuke wa dariyan nan su ne fa yau na saka musu dalilin hakurin da suka yi annahum humul faizun su ne masu ribauta su suke tsira sai Allah ya yi musu tambaya Allah ya tambaya su shin dadewar da kuka yi a duniya ta sashen shekaru nawa ne wato za a musu tambaya bayan sun shiga wuta dadewar da kuka yi a duniya da dadewar da kuka yi a kwanciyar kabari yaya a kwatanta da lahira dadewar ta kai me suke cewa ba'alu ba na ba a bayan fas'al al-adil wadanda ke wutan za su ce ai gaba ɗaya rayuwar mu ta duniya da kwanciyar kabarin bai wuce yi ne guda ne kaɗai muka yi ba au ba a bayonin ko sashin yini fas'al al don haka ka tambaye masu kirge su ne mala'iku waɗanda suke tsara ayyukan bayi qala sai Allah ya illa bizu illa Allah ba ce ai zaman da kuka yi a duniya da kwanciyar kabarin gaba ɗaya kalilan ne kaɗan ne da suka duba akwai mutumin da ya yi shekara tamanin kafin ya mutu amma kuma daga mutuwarsa zuwa yau an samu shekara dubu ɗari misali kaga tamanin kaɗai bayan ya mutu yana kwanci zuwa yau an samu dubu ɗari to kaga bayan tamanin ga kuma shekara dubu ɗari yana kwance kwanciyan kabari ma fa duk wannan bai kai kwanciyar da zai a kiyama ba zaman da mutum zai yi a cikin azabar Allah inda shi kare lau annakum ta alamun da dai kun kasance kuna sani babu riba ga dan adam kamar bi Allah da mazansa sa fahafi hasibu ta. Allah ke cewa yanzu kuna tsammani mun halicce ku ne kawai dan wasa kasan kafiri shi ke wannan tunani shi kafiri gani yake kawai Allah ya halicce shi ne ya shagali ya shakata ya walwala ba wani mai ce mara yayi ko ya bari wannan yayi kama da cewar Allah a yahsabu al-insanu an yi yutraka suda a kyale shi ya ji dadi kawai وأنكم إلينا لا ترجعون سنكو وذاكو داو بضاء داو دكو غريمو با الاهرة للجزاء دا أمكو ساكيا شاء الله يشي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لو كتا تاتبتك الله من ملكي نجسيا mai mulki na gaske la ilaha illahu babu abin da ke cancanta rabota masa face shi Allah rabbul arshil karim Allah mai iko da al'arshi mai karimci kaga ga wannan sura kadai Allah ya kawo magana al'arshi ya siffanta ta da kalmomi guda biyu a baya can mun karanta Allah ya siffanta al'arshi da girma a nan kuma Allah ya siffanta al'arshi da karimci me ake nufi da karimci a nan larabawa suna cewa ma'anarsa alkamalu wato al'arshi shine halittan da ya fi komai kyau a duniya gaba daya ahsanul ashayi wa akmaluha Allah ya faɗa a suratu Luqman aya goma khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karimin zawjin karimin wato Allah ya ce ya fitar da tsiro daga ƙasa tsiron nan ma'aura masu kyau kaga kenan ma'anar alkarimu tana yana zuwa da ma'anar kyau saboda haka yasa idan aka ce rabbul arshil karim ana nufin Allah ne al'arshi kyau al'arshi halitta ce mai kyau saboda wannan kalmar da Allah ya faɗa kuma ba nan kadai ba a suratul buruj Allah ya siffanta ta da al-majid zul arshil majid wanda kamar yadda aka karanta a ƙarshen suratul mu'minun rabbul arshil karim alkarimu ya zama siffa ta al'arshi kenan amma akwai kira da ake daure alkarimu din rabbul arshil karimu ya zama alkarimu wasfun lirabbi kaga ya tabbata dama cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah alkarimu saboda ka idan aka danganta alkarimu ga Allah daidai ne idan aka danganta alkarim ga al'arshi daidai ne haka ma a karatun zularshin majidi idan aka ce zularshin majidi ya nuna almajidu siffar al'arshi amma kuma idan aka sa mai rufu'a fa ala annahu sifatun rabbi azza wa jalla zul majidu ya zama almajidu siffan zul arshi ne saboda haka ya tabbata siffan Allah tabaraka wa ta'ala in ka duba tafsirin ibn kasir yace wa kilahuma sahihun yani fil ma'ana kowace ma'ana ka ɗauka ta yi saboda ka in ma ka sanya ma alkarimu rufu'a ƙira'aka ta yi in ma ka sanya ma alkarimu kafara ƙira'aka ta yi me Allah ya ce a ƙarshe ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر وان دي يكرا وان أبين بوتا تارد الله mutumin da ya bauta ma wani abin bauta ko ya kira shi ya gabatar da bukatar shi gare shi la burhana lahu bihi wanda ba shi da wata hujja game da wannan abin fa inna ma hisabuhu inda rabbi to hisabin sa zai tabbata ne wajen mahalicin sa Allah ta wata'ala wato koda mutum ya bauta ma gunki ba gunki ne zai ma hisabi ba Allah zai ma hisabi wannan kada ya isa mutum ya tuna hula innahu la yuflihul kafirun shi kuwa su kuwa kafirai ba su tsira a kiyama wannan ya zo kamar inda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul gashiya summa inna alaina hisabahum summa inna alaina hisabahum wato idan ma ka bauta ma wani ne wanda ba Allah ba fa inna ma hisabuhu inda rabbi Allah nan da kake bauta ma shi zai ma hisabi a ranar tashin kiyama sai ya ce wa kun rabbi gafir Allah ya ce ma annabi ka rika addu'a rabbi gafir ya Allah ka gafarta mana warham Allah kai mana jin kai wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafi alkhairi mafi masu jin kai wato an Allah yakan koya ma annabi addu'o'i wani lokaci yakan koya masa a ƙarshen sura wannan addu'a ce mai falala yana da kyau mutum ya rike ta rabbi gafir warham wa anta khairu rahimin kuma tana cikin addu'o'in da wasu sahabai suka ɗauka suna yin ta a lokacin sa'al rabbi gafir ham. wanda yi kama da wannan haka akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Annabi sai ya ɗauki. ayoyin nan da suka za suratul mu'minun rabbul arshil karim rabbul arshil azim manzon Allah sai ya hada su sai ya roki Allah da su saboda ba inda zaka samu sifan al'arshi da ta wuce wannan sura suratul mu'minun yanda Allah ya siffanta al'arshin Allah saboda haka shi manzon Allah idan damuwa ta same shi sai ya rika zikiri la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم اللهم صرف شره حتى من الله زي تي kaga yana zikiri yana tawassuli da rabbul arshil azim da rabbul arshil karim yana tawassuli da waɗannan sifofi na Allah yana roƙon Allah Allahumma sarif sharrahu Allah ka kawar min da sharrin wannan abin hadisin yana sahih bukhari da muslim har ma malamai suke cewa a riwaya ta al muslim wanda sa'id bin abi abuba yake ya rawaito daga al-imam qatada yana cewa wato duk sa'ilin da ya shiga damuwa to ba shi da wani zikirin da yake kamar wannan domin duk mutumin da ke wannan zikiri Allah zai yayi masa damuwa da ta same shi a wata ribayar ana cewa kana idza hazabahu amru idan al'amari ya rikice ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko idan al'amari ya fado wa annabi kwatsam fitina ta zo manzo Allah wannan zikiri yake la ilaha illallah al halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم اللهم صرف شره يا الله كتور من شرسه إن كتب شرف النووي على صحيح مسلم يتي هو حديث جليل وأن حديث نيمي درجة ينبغي الاعتناء به يا كما كمسلمي يقول وأن الدعاء به وأن ذكر والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة duk sa'ilin da wata musiba babba ta faɗo to musulmai su rika wannan zikiri akwai tambayoyi da aka rubuto duk da haka za a yi hakuri za mu amsa a guda uku na ɗaya karatu da muka jiya wani ke tambayar toshin tunda an ce za a samu bambancin wato ɗariku sai an samu ɗariku sun kai saba'in da uku bisa hadisai da muka karanta wato musulmi za su rarrabu sai an samu ɓangarori an samu ƙungiyoyi sun kai saba'in da uku wanzu Allah ke cewa duka wuta za su tafi in banda ɗaya ne za ta tafi aljanna shi yana tambaya shin wannan da za ta tafi aljanna eh, da aka samu ɗin ya shafi aƙida ne ko ya shafi abin da shari'a ne kamar fiqhu da sauransu abin da mu lura shi ne ta amsa da manzon Allah ya bayar wato wannan bai takaita ga aƙida kaɗai ba duk wani saɓani sabani yi ƙoƙari ka koma ga alkitabu wa sunnati wal ijma'a duk wani sabani karka ɗauka sai ta ban da fiqhu har fiqhu matuƙar mutum ya bar tafarki manzon Allah sai ya halaka saboda kai ka dubi majmu'u fatawa mujallal na uku shafin 345 shi'aru hadhihi al-firaq wato ainihin taken masu tsira shine mufaraqatul marasa tsira mufaraqatul kitabi was sunna wal ijma' faman qala bil kitabi was sunna wal ijma' kana min ahli duk abin da ya auku in ma na sabanin aƙida ko ta shari'a ka ƙoƙari ka yi kokarin rike abin da shi manzon Allah ya rike ko abin da sahabbansa suka rike da abin da ijma'i fahimtar malamai ta tsaya masa to idan mutum yi haka ya tsira sannan ka guji kwaikwayon ahalin kitabi saboda kusan duk hadisan nan sai da manzon Allah ya tabbatar mana banu Isra'ila din sai sun zama abin koyi ga musulmai har ma annabi ke cewa hazwan na'li bin na'li daidai takalmi da takalmi za a kai lokacin da idan rigima ta zo mutane suna daga ido ne su kalli amurka da turai nan suke tsammanin su samu tsira ba sa daga ido su kalli ne alƙur'ani da sunnar manzon Allah to nan halaka take da zaran an waye gari muna duba mai turawa suka ce komai ilimin da Allah ya ba su wannan ba hujja ba ce ina tsira yake mai Allah ya ce mai annabi ya ce Ka san akwai wanda maka makka ma yake kallo ce to mun gama ga wata sallah da ake a makka ta wannan sallah ita ce ta kware la Allah bai ce manzo bai ce mu dubi makka ba annabi ya ce ya bar mana makka da madina babu wannan manzo Allah ya ce na bar muku abu biyu in ku nike ba ku halaka kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata ba makka ba saboda ka dan an nuna maka ana wata sallah a makka wannan ba hujja bane sai ka nemo hujjan daga ina alkur'ani ko sunnar manzon Allah ba makka da madina ba kuma mutane su ta kokarin karewa abin da babu hujja a kansa wanda ka tsare don haka wato alamar tsira shine mutum ya koma riko da abin da annabi ya rike shi da sahabbansa wanda annabi ya faɗa cikin waɗannan hadisai sai eh, sannan sai ya ce to kamar wannan ɗariƙa guda da aka ce ɗariƙoƙi saba'in da biyu da za su shiga wutan shin da dawwama za su yi a ba da dawwama za su yi ba akwai ceto ga musulmai amma la shakka akwai masu shiga wuta musulmai waɗanda ba akwai wadanda ba za su shiga wutan ba a ranar kiyama za su wuce aljanna Allah ka samu ne amma akwai musulmin da kuma ba zai shiga aljanna ba sai ya fara shiga wuta yadda da cewar akwai ceto ƙa'ida ce ta aƙida dole ne musulmi ya tabbatar da shi saboda annabi ya faɗa yake shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 1983 ceto na ya tabbata da masu manyan zunubi na al'ummata wato komai girman zunubin musulmi inda ya shiga wuta ana fatan zai samu ceton manzon Allah amma idan wannan zunubi naci bai kai babban shirka ko babban kafirci ba wannan wannan yana dawamar da mutum a cikin wuta Allah shi kare mu don haka akwai ceto shi musulmi ko da ya shiga wuta yana fita daga baya wannan ita ce aqidar ahlus sunna zaka gani a fatawar lajna mujallal na uku shafin 491 tambaya ta uku wani yake cewa an hana wato yin nasiha ga shugabanni akan mimbari me gaskiyar haka babu shakka haka ne wannan ya zo cikin maganar bin baz da ya kawo eh, hukukun ra'iwar ra'iyya shafi na 27 yace laita min manhaji salafi at tashiru bi uyubil wulati su salaf magabata ba al'adarsu ba ne su ringa ɓata shugabanni a kan mimbari wannan ba aƙidar salaf ba ne wa zikiru zalika alal manabir walakin na tsarika almutaba'a inda salaf hanyar da salaf suke bi wajen gyara ga shugabanni ita ce annasiha fi ma bai na sultan idan malami ya isa ya iya isa gaban shugaba to zai mai nasiha wal kitabatu ilayhi idan malami bai iya isa ga shugaba ba to sai wasiƙa ya aika mai in ka isa idan babu hanyar fa a wistisal bil ulama alladhina yattasiluna bihi in yana da alaka da wani malamin da ke da alaka da shugabar to sai ma wannan malamin nasiha shi wannan malamin ya isar da nasihar ga wancan shugaba din idan ta gagara fa to ba zai kira sunan shugaba ba sai ya sake wa'azinsa ba tare da ya ayyana suna ba idan ka ai ka sake wa'azi ba ka ayyana suna ba to wannan baka bata shugaba ba amma idan ka ayyana ko ka siffanta to an bar tafarkin salaf wannan gaskiya ne Allah subhanahu ya gafarta mana Allah ya ba mu dacewa eh, da sunnar annabinsa sallallahu alaihi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu